ki in san wace ce ke waye ubanki waye uwarki yayinki nawa kanninki nawa wani irin abinci kika fi so sannan kuma in nuna ma duniya cewa ke yar iska ce Ɗaga ga ce mace ta tsaya ta fita mace fita kawai ki je ki iskancin ki yanda kike so namiji ne ki bi namiji mata mun lalace waye lalata maza ne amma yanzu kun ɗauko sahun mace ta lalata mace 'yar uwanta and na yi magana ban kira sunan ki ban kira sunan kowace shegiya ba sai ki zo kina zagi na har kina jin kanki kin iya zagi to ba ki iya ba ni da kike gani na din nan wallahi na fi ki iya shegantaka kin ga zagi kin ga zagi ana da ya koya ne ko yanda kike tunani you are smart enough and you always think of what you always said or you always think of how you insult people nima i know how to insult people but the funniest thing with me is that ni i respect myself and i also respect people kin gane ko ba na zagin iyaye ba na zagin iyaye don iyaye iyaye ne amma idan haka kike so to shikenan sai mu zuba mu gani in kin ga dama ki daina lesbian in kin ga dama kar ki daina sannan kuma na gaya ni kowace ce kike ji da kina maganar wata hajiya hajiya hajiya hajiyar ki to ko ma wace ce hajiyar ta ki gaya mata na ce dan buro ubanta na fara har kuna cewa na gudu kwana biyu ana lesbian mm. irin na ji tsoro ko <laughs> ba tsoro bane na je hutu ne kun san ko me ake ana hutu ai ka tsara ba tsoro bane wai na ji tsoro na je na to yau na yi Ƴan lesbian na faɗa ku daina ko kar ku daina duk uwar uban su daya sannan na faɗa kowace kowace tsinaniya take tunani tana lesbian har take kira na karuwa ni na faɗa idan karuwanci ne ai karuwanci ma a gurin wasu fa sana'a ne saboda wata da ta saci kudin wani tagon mace ta bada jikinta ma namiji ta bada jikinta ma namiji wasu ba su da option ne it's not their wish but ba su da option ne shi yasa suke karuwanci sannan ko before ki zagi mutum karuwa ki je ki duba Ko an search the definition of karuwa wacece karuwa menene karuwanci before ki zagi mace karuwa